wato ni ne mai suna a shafa ayuba inusa uh, ni kabilan ikulu ne wata karama kabila da in ka duba a map manen nigeria ba za ka ma taba ganin ta ba amma mu yan jihar kaduna ne akwai mu a kauro akwai mu a zango katab akwai mu kuma a kaciya akwai kuma a a kaura akwai mu a nan aka juro local government to mai girma a shafa bari mu ji ta bangaren ka kai dan jihar kaduna ne yau litini 29 na wannan wata na biyar ake rantsar da sababbin shugabanni a kasar mu najeriya tun daga kan shugaban kasa da gwamnoni a matsayinka na dan najeriya kuma dan jihar kaduna bari mu ji ta bangaren ka menene za ka iya kewar wannan gwamnati da za ta bar gado sannan kuma menene ka a matsayin ka na dan jihar kaduna da najeriya game da wannan sabuwar gwamnati da za a rantsar a yau alhamdulillah kasan an ce in kana da kyau to ka kara wanka ban zubar da kuriya na ba kuma bana regretin zabe a ah, shi dr senator chief obasani wato gwamna mu wanda allah ubangiji ya gan dama ya tabbatar masa yau shine zaɓaɓɓe kuma shine cikakken gwamna namu na babban jiha jiha mai ɗumbin tarihi jiha mai ƙaunan baƙi jihar da kowa in ya zo sai ya koyi abinda da in ya koma garin ruwan shi sai kaga ya zama jagora wato yau muna na cikin babban farin ciki yadda allah ubangiji ya ba mu nasara akan wa'anda suna gani da cewa za su son zucinsu ne suke yi suke da shi ba kuma kishin al'umma da kuma kishin jihar kaduna suke da shi ba yabon gwani ya zama dole mun gani Sani a cikin shekara hudu ababe masu kyau wanda allah ya more shi ya kawo ma mazabarsa wato kaduna ta central a lokacin da yana a sanato kaga ya je can abuja ba wai ya je shan shayi ba ne ya je can abuja ba wai ya je zuwa club ba ne ya je can abuja ba wai ya je zage-zage ba ne ya je can abuja ba wai ya je gulmace-gulmace ne amma kamin ya tafi abuja sai ya kudiri a zuciyarsa zan tafi ku bani wannan amana in na tafi zan kawo muku roman demokradiyya a nan a mazaban namu nawa na kaduna ta sakiya to ba roman na ya kawo ba ya kawo abubuwa da dama kai tsaye bari mu ji bangaren shugaban kasa akwai abin da zaka iya misin in ya sauka wannan gwamnati a yau da yau zai sauka shi eh akwai abu dama da dama da zan misin gaskiya magana din shine mutane ba za su mutane suna mantuwa ne da wuri a gaskiya ina tausaya shi buhari mutane ba sa tunani yanayin da wannan tsohon ya samu kasan nan da a yanda zai bar kasan nan a yanda zai ya samu kasan nan a da in masallaci ne ranar juma'a dole sai an zo ana gadin ku saboda menene sauran bama bame inda ran lahadi ne kowane ran lahadi shine yasa ga. da kowane coci sai kagan an dora yashe da drum saboda an haka ramuka inda ɗaya moto ɗaya ba za iya shiga ba ana kawo skana an siya mental na bincike kar wani ya shiga masu coci da abin nan amma yau godiya ga allah babban abin da buhari ya zai bari a tarihi wanda kuma duk wanda ya mallaki kanshi zai ce da cewa ya yi gwargwade ya kawo abubuwa na masu cin gaba ga wannan abin ne na cin saboda samun zaman lafiya da ake abin nan a da nan a jihohin nan namu na nan arewa jihohi guda na ne suna hannun boko haram amma yau ba jiha ko guda daya da take kai ba ma hukuma ko guda daya da take kai ba ward ma ko guda daya da take kai ba puli uni ko guda daya da take a hannun yan ta'ada to ka gani abun godiya ne ga Allah so yau babban challenge da zai bari shine inda zai bar kasan nan da cewa ba sai sai samu kasan nan ya samu kasan nan a cikin alheri ya samu kasan nan tana cikin wani hali kuma ga shi zai bar kasan nan a lokacin da da zai amfani da shi amfana kuma da shi a samu samu cimma biyan bukata kan wannan ah, ta sabuwar ta'addanci da take faruwa a kasan a yanzu so wannan babban abin shine ne mu za mu rasa a kan shi shugaba baba buhari abubuwa da dama da za mu rasa a kan shi ya ɗauki hanyoyi daban-daban wanda za su kawo mana cin gaba yadda za a tada tattalin arziki duk manomi a nan a kakara ya san da cewa a gwamnati nan ne sunan samu sun san da cewa duk abin da suna nome ana siya shi da daraja to kaga duk wannan allah sa ni kuma na imani ga allah shi mai girma shugaban kasa wato shi senator bola ahmed tinubu jagaban na duniya gaba daya jagaban demokradiyya jagaban Uh, cin gaban al'umma gaba na raya marayu wanda zai Allah yana amfani da shi ya daga wanda ba komai ba ya mai da shi wani abu so ni na imani ga Allah jagaba zai dada ya kuma wuce domin zai ja al'umman Najeriya gaba kenan yawa zai ja al'umman gaba zai kuma dawo da tattalin arziki domin menene an riga an kretin din abin da ake kira atmosphere na business environment na business environment government da cewa business za ta strike babban abin da shi zai so ya abin da zan so ya abin nan da shi ya nema waɗanda ana za su zama kama tinkers wannan za su taimake shi da shawarwari mai ma'ana wanda za ta da tattalin kasa na kamar masakunan in Allah ya taimake shi ya daga masakunan gaba daya kagan an rage uh, uh, uh, zaman kashe wando an rage mutane kusan miliyan kaza miliyoyi da aka za a ba su aiki in an duba kamfanonin nan da suka mutu duk yanda za a yi yayi aro daga abin da marigayi janara sani abacha yi lokacin da abacha ga kamfanonin nan sun samu matsala sai ya kawo wata kamfani daga india wato churchgate ta tada masakun nan don menene ya san da cewa in an bar masakun nan suka mutu za a samu barayi za su mutane za su zama kashin wadda za mutane kuma babban abin da kuma zai so ya yi la'akari da shi shi mai girma shugaban kasa irin fim wanda ana sa yara suna kalla tun suna kanana matasa suna kalla wanda yana koya masu wadansu abubuwa da ba suna da kyau to ni ina kira ne ga babban murya domin irin wannan fim ne suna cikin abubuwan da suna kawo mana suna jan baya a nan a kasar mu a duba duk waɗanda a yi takunkumi duk wanda an kama shi yana sayar da irin wannan fim sai a kulle shi ko na shekara ashirin ko na talatin a yi babban doka domin wannan abu ne babban doka kuma shine a kretin a mede taki inda manoma za su samu taki a kan farashi mai rahusa inda za su yi abin nan domin in akwai abinci to na ɗaya ba za a samu Ah, ah, ba za samu kananan ah, abubuwan da mummuna abubuwan da matasa aka amfani da matasa ake juya kawunan su suna aikata ba kuma ya mai da abin nan da cewa ya duba wanda area ne kar ya duba wane ne domin mutum shi abokin shi amma ya duba wane ne menene mutum nan yana da shi da zai ba ma kasan nan domin kasan nan ta samu cin gaba domin al'umman kasan nan ta ji daɗi so irin wannan abubuwa dai zai fi la'akari da su ya taimaka domin a samu ci gaba manoma kuma a bude hanyoyi daban-daban kamar yadda shi ah, ah, tsohon shugaban kasashe buhari ya yi daga saman kananan lon domin menene a tada tattalin arziki ta bangaren noma a shafa a matsayin ka na dan jihar kaduna jihar kaduna jiha ce wanda take da kabilu daban-daban wanda kuma an santa da kalubale na rashin zaman lafiya gashi an samu canjin gwamnati menene burinka wurin ganin an samu haɗin kai akan wannan sabon gwamnati da aka shiga da kuma kaucewa wannan tajin-tajin da kusan in ce an san kaduna da irin waɗannan matsalolin a baya wani kira za ka yi ma gwamnan jihar kaduna akan wannan kalubale da ke gabansa to ne abin da na gaya ma zan kira ga babban murya ga eh, mai girman gwamnan jihar kaduna shine a duba ta wanda bangare ta wanda hanyoyi ne za a yi musamman a yi ya borrowing daga inda shi marigaye umaru musa ya raduwa ya yi da ya aka yi da mutane na jadata suna ta fasa eh, bututun ruwan mai da sauransu sai ya kira su mitin ya yi mitin da su ku ba ni zaman lafiya ku ba ni goyon baya ne kuma in ba ku menene development to kun gani dai da cewa tarihi ya nuna ai ɗansu ya yi shugaban kasa bayan allah yawa umaru musa ya raduwa rasuwa tarihi ya nuna da cewa umaru ya rado abinda umaru ya rado ya yi masu a cikin shekara ɗaya da rabi ɗansu da ya yi shekara shida bai yi ba abinda bayan ɗan nasu abinda baba buhari ya yi masu ya ma yan kudu abubuwan da aikace-aikacen da baba buhari ya yi su a kudu da ya yi su a arewa ne da ana tabbatar maka da za a taka da kafa ne ana karbe shi a dawo da shi nan amma duk da haka godiya ga Allah ya sauka lafiya ya yi nashi takan rawa ya gani kagan wuraren da ya yi musu aiki ko in ba su masu godiya ba ai Allah zai shi godiya tunda Allah ya san zuciya shi Allah kuma ya gan abin da ya yi masu ai second nature bridge kudin second da aka kashe a second nature bridge kudin nan ya isa a daga arewa gaba daya da su amma yau ana nuna godiya ba a nuna godiya to ni kan tsaye abin da na kira ga babban murya akan gwamna shi a kan zaman lafiya shine gwamna ba wai ko ina ne gwamna zai kasance ba mu ma community development association suna da uh, role da suma za su play role da za su play shine su duba wata wace hanyoyi ne za su taimaki gwamnati taimakon gwamnati ba ta hanyar zage-zage ba taimakon gwamnati ta hanyar ba su information akan abin da zai kawo cin gaba akan abin da zai kawo zaman lafiya akan abin nan amma in ba yi haka ba to ka gani da cewa in gwamna ta felin jihar ka ba ta felin so kuma su wane ne in gwamnati ta samu cin gaba mu ma kowa ma ya samu cin gaba amma dan Allah abinda gwamnati na take nema take bida shine ado'i ado'i yanda ubangiji Allah zai ba su hikima wanda za su kawo mana abubuwa masu cin gaba wanda za mu ci moriyansu ƴaƴanmu su ci moryansu jikokinmu su ci moriyansu babban abin da muke fata shine Allah ya ya mana duk abin da zai kawo mana musifa Allah ya yi mana duk abin da zai kawo mana tashi hankali Allah ya yi mana duk abin da zai ce zai kawo mana abin da mu zo mu ce da mun sani so abin da nake gani kenan da kowa da kowa zai zama stakeholder akan abin da kowa ya zama community policing akan abubuwan da za ta kawo mana cin gaba kowa yana da role da zai play uba yana da role zai play fasoci suna da role za su play limamai suna da role za su play eh, sarakunan gargajiya suna da shugabannin matasa duk kowa yana da role da zai play wanda in an yi su za a samu cin gaba fatanmu shine kowa da kowa zai koma cikin hankalinsa a fara tunanin menene za mu yi domin al'ummanmu su samu cin gaba menene za mu yi babban wannan abun da aka yi shi da ya riga ya misin a jihar kaduna shine ishu na kauna mutane magana kauna ya riga ya kauce ko sai mutane suna magana haɗin kai ni ba na magana magana haɗin kai ni ina magana kauna ne in da da akwai kauna za a samu menene haɗin kai amma in babu kauna ai duk abin da ake yi ne magana haɗin kai magana banza ne so domin menene foundation na kasa foundation na duniya gaba da an yi shi ne akan kauna so mu abin da muke fata shine Allah ya bamu zuciya na kaunan junanmu duk abin da mun gan Allah bai canja shi ba mu ba dan adam da ya isa ya canja shi so tunda Allah ya duk abin ka gani Allah ya bar ya bar shi da dalili Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu cin gaba Allah sa jihar Kaduna ta zama jiha ta mafi jihar Lagos da ake abin nan don menene foundation din shi mai girman gwamna ah, Malam Nasiru El ah, Ahmed Erufa ya riga ya foundation so abinda kawai ya rage shine eh, shi doctor ya consolidating don wannan abin nan din wannan foundation da aka an riga wanda kuma na imani ga Allah mutanen jihar Kaduna ba za su ce da sun sani akan kuriyan da suka ba fada shi su ba zai taba fada a kasa ba su zai masu amfani za a kuma gani bari in tabbatar maka ina gaya maka yau kai makin nishi yau 29 ga wata na biyar 2023 za a zo gaba daya har wasu jam'iyyu za su gasa sa dan takara kaga abin da yake faruwa a maiduguri kamar yadda zulum yake abin nan to haka na kaduna na kaduna sai ya fi haka na kaduna sauran jam'iyyu sai sun rasa wane ne za su fita da shi don ya challenge ah ba gani ko jam'iyya mai adawa ta rasa wane da za a fita da shi wata da ya rasa ma kamfen da zai wai zai kawo jajaya ko ita an yi riga yanka su an yi farfesu da su allah ya taimake mu